Zabura ta arba'in da bakwai Don mai bi da kaɗe-kaɗe ta ’ya'yan Kora maza, zabura ce, Ku tafa hannuwanku, dukanku al'umai, ku yi sowa ga Allah da muryoyin farin ciki, Ubangiji Mafi Ɗaukaka mai ban mamaki ne, sarki ne mai girma a bisa dukan duniya, ya rinjayi al'ummai. a ƙarƙashinmu, mutane kuma a ƙarƙashin ƙafafunmu, ya zaɓar mana gādonmu, a bar taƙamar Yaƙub, wanda yake ƙauna, Sela Allah ya haura cikin sowa ta farin ciki, Ubangiji ya haura a cikin ƙarar ƙahoni. Ku rera yabai ga Allah, ku rera yabai. Ku rera yabai ga Sarkinmu, ku rera yabai, gama Allah shi ne Sarkin dukan duniya; ku rera zabura ta yabo gare shi, Allah yana mulki a bisa al'ummai, Allah yana zama a kan kursayinsa mai tsarki; manyan mutanen al'ummai sun taru a matsayin mutanen Allah na Ibrahim, gama sarakunan duniya. na Allah ne, ana ɗaukaka shi ƙwarai.